Muhammad Kura ya kara da cewa a bara hukumar ta tara kuɗin shiga fiye ma da abin da aka tsara za ta tara da rara sama da naira biliyan ɗari. ACG Kura ya ce suna fatan kafin ƙarshen watan nan na Disamba za su kammala tara kuɗin duk da ƙalubalen na yakin Ukraine. Kama wannan shekaran an ce mu tara triliyon uku da biliyon ɗari To as of jiya mun tara triliyon biyu biliyon 429 miliyon 227,529,977 naira da kobo 98 kuma kafin watakila karshen watan disamba dinnan za ku samu wannan nasarar samar da to muna kyauta da zaton za mu iya samun wannan bara na ga triliyon biyu da biliyon ɗari ɗaya amma mun samu triliyon biyu da biliyon ɗari biyu da talatin da tara waɗanne abubuwa ne suka fi samar da kuɗin shigan nan daga wajen ku eh abin da ya fi ba da kuɗin shiga sosai yawanci bulk abubuwa ne to amma kuma kaga yanzu yakin da ake tsakanin russia da Ukraine yana affecting din because daga nan ake kawo alkama to kaga tun da yakin ne soma abun ya ragu ya yi ƙasa so definitely zai affecting abun da za mu tara wannan shekara Wurin ya buƙaci duk 'yan kasuwa da ke shigo da haja daga ƙetare su tabbatar suna biyan kuɗin haraji don nuna kishin ƙasa da kuma kaucewa matakan hukumar da za ta kai ga asarar kayan. 'Yan kasuwa musamman ma na motoci da harajin yayi wa yawa sun ci yanzu kuɗin motoci ya ninka don jibgin haraji da faɗuwar darajar naira, inda yanzu mutane suka koma sai dai kakara. Muhammad Buhari na kamfanin MBS Motors a Sokoro ya ce hukumar kwastam ba ta wani sassauci don abin da take la'akari da shi shine tara kuɗi ga gwamnati tunda an samu koma baya daga kamfanin fetur na NNPC. Wasu da suke iya kawo motan ta waje da suke kawowa wallahi in aka musu saukin duty nan za su biya. Ka yi siyo mota ka mata duty kuma ka zo ka ijiye ta mota ta maka wata da watanni ko ta shekara baka saida ba ka ga ba business ba kenan ka zo ka koma cin jarin kama. To ba amma in aka sauko mana da kuɗin duty a ce mana maybe 20 to 25 5% ko 10% ko ni 15% mu biya kuɗin da za a yi ma ba nan kusa bane saboda kowa da kowa zai je biya kaga wannan baka da hujjan yin jeshin kin biyan wannan kuɗin amma in a ce kuɗin yi yawa ne zaka ga wasu suna boye boye wasu suna neman sauki kowa na kin biya saboda kuɗin yayi yawa to da in ka biya complete full valuation da aka baka baka iya sai da ka. sai dai kawai tsakanin in ka kawo kai wannan full valuation din in ka hau yau ka ba mu wancan gobe ya dana shi ma ya hau ta koma mutu hawa ba mu ta saidawa ba saboda kuɗin ya yi yawa ga zafin ba kudi a kasa na biyu ga canji yayi tsada na biyu kuma ga dutin yayi yi yawa kaga abin ya haɗu wuri uku babu kuma yadda mutum zai yi har yanzu kwastam na nana da cewa haramun ne shigo da shinkafa daga ketare don karfafa amfana da ta gira amma hakika ta gidan da ake magana sai gidan wane da wane don akasarin talakawa ba sa ko taya farashin shinkafar Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.